Masu sauraro Assalamu alaikum. Kuna tare da Nura Ado Suleiman cikin shirin mazagai duniya wanda ya saba bitar wasu daga cikin mahimman lamuran da suka auku a makon da muka yi bankwana da shi. Daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin wannan makon za a ji cewar kotun ɗaukaka ƙarar Najeriya ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron kararrikin zaben Kano wanda ya karbe kujerar gwamnan jihar daga hannun abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp ya kuma mika ta zuwa ga nasir yusuf gawuna na apc kasar ghana ta buƙaci haɗin gwiwar ƙasashen afirka domin tilastawa ƙasashen da suka yi wa nahiyar mulkin mallaka biyan su diya akan yadda suka azabtar da su da cinikin bayi A gabas ta tsakiya kuwa, Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ne ya zargi mayakan Hamas da dakile duk wani yunkuri na takaita yawan rayukan fararen hular da ke salwanta a zirin Gaza. Afirka ta kudu kuwa, maka Isra'ila ta yi gaban kotun duniya inda ta bukaci a gudanar da bincike kan zarge-zargen da ake wa sojojin ƙasar na aikata laifukan yaƙi a yankin na Gaza. kamar yadda aka ji a farkon shirin kotun ɗaukaka ƙarar najeriya ta tabbatar da hukuncin kotun sauraron kararrakin zaben kano wanda ya karɓe kujerar gwamnan jihar daga hannun abba kabir yusuf na jam'iyyar nnpp ya kuma mika ta ga nasir yusuf gawuna na jam'iyyar apc tuna dai hukuncin ya haifar da muhawara mai zafi tsakanin waɗanda lamarin ya yi wa daɗi da kuma waɗanda aka san hakan ya same su kan wannan lamari ne kuma bashir ibrahim idris ya tattauna da hajiya naja'atu muhammad 'yar siyasa kuma mai sharhi kan harkokin Najeriya wadda ta yi tsokaci kan yadda wasu 'yan kasar ke bayyana damuwa dangane da yadda suka ce kotuna na karbe hurumin da kundin tsarin mulki ya baiwa hukumar zaɓe na bayyana waɗanda suka samu nasara a zaɓukan da jama'a suka jefa ƙuri'unsu. To Hajiya Najatu Muhammad da farko mm. ya kike kallon waɗannan hukunce-hukunce? In ka duba hukunce-hukuncen mafi yawa kamar kashi casa'in daga cikin ɗari wato ana kwacewa ne daga hannun wani fatin wato a bawa apc fatin da ke da gwamnatin tarayya wato a karbe daga yan adawa a baiwa gwamnati mai mulki ni ban yadda cewar adawa ba ce saboda kasar mu ce wanda yake gwamna ya ci gwamna a jihar sa ai dan jihar ne so ba za ka iya ce masa dan adawa ba dan kasar ne hakkin su ne kuma al'umma sun fito sun yi dafifi sai a samu dan wani abu wata ƙarya sai a sagala sai a ce duk zaben nan da mutane suka yi duk dafifin da suka yi duk yawansu da suka yi an zubar to ka gani maganar zaɓi maganar demokradiyya yanzu a Najeriya babu ita in ka duba zaɓuɓɓukan ma da aka yi kwanan nan a misali na kogi a ce wai za a yi zaɓe DSS su je sojojin ƙasa su je police su je har ma sojojin ruwa aka tura fa suka yi wannan kama karya daman ita demokradiyya na farko zaɓi na biyu kuma ya zama na cewar kana da hurumin da za ka ce a ga yadda za a sarrafa maka dukiyarka Ko jami'an tsaron yanzu sun zama 'yan bangar siyasa yanzu da su ake kama karyar yadda za a ɓace mulki ta ƙarfi ta yaji a hana mutane zaɓe in ka ci baka ci ba baka ci ba ka ci to hajiya idan an kai mizanin da kotuna ne za su dinga bayyana waɗanda suka ci zaɓe me zai zama matsayin hukumar zaɓe da kuma talakawan da suke tururuwa domin zaɓin abin da suke so A'a to ai yanzu abin da ke faruwa in za ka tambayi ɗan Najeriya dubu guda dubu za su ce maka babu amfanin ma su je kaɗa kuri'ar babu amfanin su je kotu. Ta gane? Da yawa mutane yanzu ba wanda zai fita ya ɓata lokacin sa ya ce ya tafi. Tunda tun daga lokacin zaben ma kana gani suna fito da makaroni spaghetti waye taliya ana ba mutane abin da bai ka to ina zaɓi. sai a cusa ka cikin wani matsanancin hali da in aka baka naira ɗari biyar za ka ci garau garau ta wannan rana sai ka salwantar da abinka to kaga ba magana ma za kawai ya zama na cewar mai karfi ya bige mara karfi haka za ta tafiya kenan haka za a yi ta tafiya don saboda ai shi yanci ba na rago ba ne daman tun da Allah halicci duniya ai tsakanin azzalumi ne da azzalumai sai daga tsakiya ne za ka samu waɗanda suke kyamatar zaluncin kuma suke yaƙi akan a daina zaluncin a tabbatar da gaskiya to kuma sannan daga cikin tsakiya akwai munafukai matsorata to da munafukan da matsoratan su suka fi yawa a Najeriya to ya za a yi ka samu yanci yanci ba na rago ba ne wanda zai baka yanci haka zuka ba zai yiwu ba hajiya kin daɗe kina gugurmayar siyasa da lura da yadda al'amura suke tafiya a najeriya Wata fata kike da shi mm. fata na shine cewar al'umman najeriya ko kuma kalilan ɗinnan nan mu namu waɗanda Allah yake zance kalilan Allah ya sa mu tashi mu ce ba mu yadda da wannan kama kare da ake ba in ba haka ba ba mu ma da ƙasa hajiya na mun gode sosai da wannan bayani to ni gode bashir To har yanzu shirin namu zagaye duniya na Najeriyar inda wasu kungiyoyin fararen hula suka koka akan yadda manoman kasar ke tafka hasara bayan girbin amfanin gonakinsu da darajarsa ta kai ta naira tiriliyan uku da rabi a kowace shekara. Kan haka har wa yau Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Farfesa Abba Gambo mai baiwa gwamnonin Najeriya shawara kan harkokin noma. na fara farkon washari daga gonan ne abin yake farawa sun manoma da kansu su ne suke fara post harvest loss post harvest wato bayan an girba kenan so idan aka je ana girba din ka ga ka samu wani abin nan yanka kana son ka cire doya ko kuma kana son ka cire dankali ko kuma kana son ka cire rogo duk doyan da aka fasa a cikin gonan nan babu ya riga ya lalace na biyu kuma inda ake noma ɗin kamar yanzu ta wurin kura ciromawa a kasan kano irin tumatirin da suke to tumatirin nan ya kamata ya shiga onitsha ya kamata ya shiga port harcourt ya kamata ya shiga lagos amma to daga kano ina tabbatar maka kafin ya shiga lagos akwai inda ake cekin kusan talatin da wani abu to kowane wurin cekin din nan direba zai tsaya tumatiri da ruwa kuma idan aka shiga kurmi din nan ruwa zai zo rana zai zo da sauransu so kaga lalacewa zai to farfesa, kamar wani irin illa waɗannan matsaloli ke haifarwa harka ta noma a najeriya bashari babban illa ne kaga kamar yadda allah ya yi najeriya abubuwan da ake shukawa arewa babu su a kudu abubuwan da ake shukawa a kudu babu su a arewa kamar yanzu a ce wake wake abin arewa ne kuma amma yadda ake amfani a wake da wake za lagos ibadan da sauransu an fi amfani da wake a wurin ma fiye da inda ake noman waken a arewa to kai wake din shine abin da muke gaya maka samun mota masifa kudin mota masifa fetur an ƙara masifa mota ta tashi masifa sai ka biya 'yan kamasho sai ka biya yaran tasha sai ka shiga hanya kana shiga hanya sai ka ga hold up daya biyu uku goma kowanne kuma sai sun tsaya an anshi kuɗi ɗaya kenan na biyu kuma hanyoyin ma ba da kyau bashari. farfesa abba gambo mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana ni ke da godiya To daga Najeriya sai jamhuriyar Nijar, inda a tsakiyar makon da ya kare, kungiyar alkalan kasar ta buƙaci gwamnatin mulkin soji ta aiwatar da sauye-sauye a ɓangaren shari'a ta hanyar cire sunayen shugaban ƙasa da shugaban majalisar dokoki da kuma firayim minista daga matsayin mambobi a hukumar shari'a ta ƙasar. A sanarwar da ta fitar kungiyar mai suna Saman ta kuma buƙaci a cire wa ministoci da kuma 'yan majalisar dokoki rigar kariya domin gurfanar da su a gaban kuliya idan buƙatar hakan ta taso. mai shari'a dubu yahaya shine shugaban kungiyar alkalan na nijar lalle wannan hukuman wadda ke nada alkalai kowa ya san da ba ta zaman kanta shugaban kasa duka shi ke nada alkalai to kaga wannan cikas ne cikin harka ta shari'a alkalai masu shigar da shari'a wanda aka ce ma procurer. cikin doka wadda take Nijar take aiki lalle ministan shari'a shine shugaban su shi ke ba su umarni su yi to in ana son shari'a lalle ta je daidai bai kamata a ce alƙalin shari'a ba an ce mai wani daban ya ba shi umarni ya aiki bayan haka nan muka ce a yanzu alƙalin shari'a ba iya ma kirawo manasta koko eh, dipti suna da rigar kariya wadda ko convocation wanga dai a kira mutum a saurare shi ba iya a kama barawan akuya cikin kwana guda amma wanda ya saci miliyar na ƙasa sai a ga an shekara an shekara biyu ba a kama shi ba da kun gani dan shi ne muka ce lalle in dai ana son shari'a ta zamna Nijar to wannan sai an gyara shi shugaban kungiyar alƙalan jamhuriyar Nijar kenan mai shari'a Dubu Yahaya mahukunta a burkina faso sun ce akalla mutane saba'in suka rasa rayukansu a harin da 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen zango da ke yankin arewa ta tsakiyar ƙasar wadda ta jima tana fama da hare-haren 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi a sanarwar da ya fitar a maraicen litinin mai shigar da kara na gwamnatin ƙasar ta burkina faso simon yanu ya ce 'yan bindigar sun kai wannan hari ne a ranar biyar ga wannan wata inda suka kashe ƙauyawa saba'in sannan kuma suka cinnawa gidaje da kadarori wuta sanarwar ta ci gaba da cewa sai a ranar 11 ga wannan wata na nuwamba ne masu bincike suka samu nasarar isa inda lamarin ya wakana kuma kididdiga ta tabbatar da mutuwar mutane saba'in a ƙauyen mai suna zawongo duk da yake sanarwar ta ce akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya zarta haka lura da cewa akwai waɗanda suka samu munanan raunuka bayanai dai na nuni da cewa mafi yawan waɗanda suka rasa rayukansu yara ne ƙanana sai kuma tsofaffi sannan kuma har yanzu ba a tantance waɗanda suka aikata wannan mummunan kisa ba a ranar lahadin da ta gabata ne ƙungiyar tarayyar turai ta fitar da sanarwa inda a ciki ta buƙaci mahukuntan ƙasar ta burkina faso da su fito su wa duniya ƙarin bayani a game da rahotannin da ke cewa an kashe mutane kusan ɗari ɗaya a ƙauyen naza wango to sai dai mahukuntan ba su mayar da martani ba sai a yammacin wannan litinin to daga batun tsaro sai kuma na neman haki inda a makon jiya shugaban ghana na na akufa ado ya bukaci haɗin gwiwa da sauran takwarorinsa na afirka domin ganin an tilasta wa ƙasashe 'yan mulkin mallaka biyan diya saboda yadda suka rika ɗibar mutane domin bautar da su daga nahiyar ta afirka wakilinmu daga birnin accra abdallah shamun bako ya aiko mana da rahoto a kai shugaban kasar ghana na nada don kwakwuf ado ne ya shirya wannan taron na kwana hudu da nufin tattara bayanai samar da dabaru da kuma ji daga bakin masu ruwa da saki akan hanyoyin karbar diya daga tura mulkin mallaka biyu bayan illar da cinikin baya haifar wa afirka no amount of money can Ko nawa za a biya a matsayin diya a kan cinikin bayi da kuma musgunawa bakaken mutane da kasashen turai suka yi a lokacin mulkin mallaka da za a iya ya sha da wannan baƙin cikin a cikin tarihinmu. muna buƙatan waɗanda suka share ka cikin cinikayyar bayi da su baiwa nahiyar afirka haƙuri kana kuma su yi gaggawar biyar diya a ƙarshe dai ana sa ran wannan taron zai iya kayyade diyar da afirka za ta karɓa daga tura mulkin mallaka abdalla shamun bako accra rfi Rasha ta aike da kashin farko na tallafin abinci dangin hatsi da ta yi alkawarin baiwa kasashen Afirka taimakon da tuni jiragen ruwa makare da shi ya taso daga rashen da zummar isa tashoshin jiragen ruwan kasashen burkina faso da kuma somaliya Murtala Adamu na dauki da ƙarin bayani. Ministan noma na ƙasar Rasha ya faɗa a ranar Juma'a cewa Moscow ta fara jigilar hatsi da ya kai ton dubu ɗari biyu kyauta zuwa ƙasashen Afirka shida, kamar yadda shugaba Vladimir Putin ya alƙawari a watan Yuli. A wata sanarwa da Dmitry Patrushev ya fitar ta kafar sadarwa ta Telegram ya ce tuni jiragen ruwa da suka nufi Burkina Faso da Somalia suka bar tasoshin ruwa na Rasha, kuma nan ba da jimawa ba za a ƙara jigilar kayayyaki zuwa ƙasashen Eritrea da Zimbabwe da Mali da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. Putin ya alkawarin baiwa a kasashen shidan hatsi kyauta a taron shugabannin afirka a watan yuli jim kaɗan bayan moscow ta fice daga yarjejeniyar da ta baiwa ukraine damar jigilar hatsi daga tashar ruwa tekun blasi duk da yakin rasha To a yayin da ake murnar tallafin kayan abinci kyauta daga Rasha da ta aikewa wasu kasashen Afirka, Majalisar Ɗinkin Duniya gargaɗi ta yi kan cewa tallafin kayayyakin abincin da take taimakawa 'yan gudun hijirar ƙasar Sudan waɗanda a yanzu suke cadi na gabda da ƙarewa. Nasiru Sani ne ya kawo mana wannan labarin. Hukumar kula da sha'anin samar da abinci ta duniya ce ta bayyana wannan fargaba a yayin da ta ce 'yan gudun hijira sama da dubu biyar da suka shiga cadi daga Sudan. na iya fuskantar karancin abinci saboda karancin isassun kudaden gudanar da lamura sai dai shugaban hukumar ta majalisar ɗinkin duniya pierre honorat ya bayyana cewa ya kamata a gaggauta samar da kudaden ci gaba da gudanar da ayyukan samar da abinci don kiyaye fuskantar halin kakanikayi a tsakanin 'yan gudun hijirar To yanzu kuma sai Liberia, inda tawagar jami'ai masu sa ido na ƙasa da ƙasa suka yaba da yadda zaben shugabancin ƙasar ya gudana cikin lumana. Zuwa lokacin tattara wannan shiri na mazagaye duniya kuma alkalmin da aka tattara yayin da ake ci gaba da ƙidayar ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu na zaben ƙasar sun nuna cewar jagoran 'yan adawa Joseph bakai na kan gaba da kashi 50.58 yayin da shugaba mai ci George Waya ke da kashi 49.42. Farfesa Usman Muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa ya yi tsokaci kan zaben na Liberia. To alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wato Liberia ta riga ta shiga cikin ƙangi uh, kuma ƙangin yakin basasa kuma babu shakka a duk taro da suka yi sukan ce za su yi gudanar da zaɓe da hukumar zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali mun gani da farko sannan yanzu mun ga na da gwani wanda zai jagoranci liberia don sun yi kan kankan ba shakka wannan zaɓe ya gudana cikin lumana ko da yake an tsawaita jami'an tsaro kuma an duba yadda wannan zaɓe ke tafiya to alhamdulillahi wannan shi ake so a ko'ina a afirka Farfesa Usman Muhammad masanin siyasar ƙasa da ƙasa a Najeriya. To yanzu kuma shirin zai tsallaka yankin gabas da tsakiya. Inda a Juma'ar da ta gabata, Minista Benjamin Netanyahu ya ce duk wani kokari da dakarun Isra'ila ke yi wajen takaita adadin rayukan fararen hular da ke salwanta kulli yaumin a zirin Gaza ya ci tira. inda ya ɗora alhakin gazawar kan mayakan Hamas waɗanda ya nanata cewar suna amfani da fararen hula a matsayin garkuwa. Kalaman Firaminista na Isra'ila dai sun zo ne a daidai lokacin da dakarun ƙasar ke ci gaba da kai samame zuwa cikin asibitocin zirin Gaza musamman na Alshifa wadda shi ne mafi girma a yankin Falasɗinu inda Isra'ila da Amurka suka dage kan cewar mayakan Hamas na amfani da shi a matsayin mafakar ƙarƙashin ƙasa. Bayan kwanaki da suka shafe suna bincike a asibitin na Alshifa da wasunsa dai har yanzu Isra'ila da Amurka ba su gabatar da wata kwakwarar shaidar da ke tabbatar da zargin da suke yi ba. Hare-haren dakarun Isra'ila da kuma yadda suke afkawa asibitoci a Gaza dai na ci gaba da fusata kasashe da dama da sauran hukumomin agaji inda shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Ghebreyesus Adhanom ya bayyana cewar bai ga amfanin Majalisar Ɗinkin Duniya ba muddin ta gaza dakatar da barnar da Isra'ila ke yi a yankin Falasɗinawa. A Amurka kuwa an yi aron gama ne tsakanin masu zanga-zangar nuna kin jinin Isra'ila da 'yan sanda a babbar gadar birnin San Francisco da ke karbar taron tattalin arziki tsakanin wakilan kasashen Asiya da Pacific. A Jamus kuwa da yammacin Juma'ar nan shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya isa Berlin inda zai gana da shugabannin kasar kan yakin zirin Gaza musamman akan bukatar tsagaita wuta da kuma wasu muhimman batutuwa na ƙasa da ƙasa. An gaishe da Nasiru Sani. To duk dai a yankin na gabas a tsakiya cikin makon da ya gabata hukumar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kafa don kula da ayyukan agaji a yankin Falasɗinu ta ce lura da irin tsauraran matakan da Isra'ila ke ɗauka hukumar da kuma jami'anta ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu ba. shugaban hukumar philip lazarini ya bayyana wasu daga cikin matsalolin da ke hana su gudanar da ayyukan nasu musamman a yankin gaza we will not be able to uphold our commitment to provide for the palestinian people ba za mu iya ci gaba da gudanar da ayyukanmu da suka shafi taimakawa falastinawa fa sam sam na yi imani da cewa da gangan ake son gurgunta ayyukanmu da kuma ayyukan hukumar ruwa baki daya na share tsawon makonni ina bayyana wa duniya cewa akwai hatsari matuƙa dangane da irin matsalolin da muke fuskanta a cikin makonni uku da suka gabata mun iya kokarin mu domin isar da kayayyakin shinkai ga al'ummar gaza a duk lokacin da muke buƙatar gudanar da wannan aiki muna yin hakan ne da haɗin gwiwar isra'ila to amma a gaskiya a yau muna cikin yanayin da ba za mu iya cigaba gudanar da ayyukanmu ba a jiya an yi mana alkawarin cewa za a ba mu motoci ɗauke da man fetur tare da bayar damar shigar da su a yankin amma daga bisani mun fahimci cewa abin da aka shigo da shi bai wuce rabin abin da aka yi alkawari ba wannan ma an ba mu shine da sharaɗin cewa za a yi amfani da shi ne kawai ga motocin da ke aikin kwasar abinci daga mashigin rafa shugaban hukumar kula da ayyukan agaji a yankin palestino philip lazarini ita kuwa afirka ta kudu shigar da karatai gaban kotun duniya ta icc a makon jiya inda ta buƙaci kotun da ta gudanar da bincike kan zargin da ake wa isra'ila na aikata laifuffukan yaƙi a zirin gaza kamar yadda za a ji cikin rahoton abdulrahman Gambo Ahmad. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya sanar da wannan matakin da ƙasarsa ta dauka kan Isra'ila wanda ke zuwa a daidai lokacin da 'yan majalisar kasar ke shirin tafka muhawara a wannan Alhamis kan yiwuwar rufe ofishin jakadancin Isra'ila da ke kasar ta Afirka ta Kudu. kazalika 'yan majalisar na duba yiwuwar katse duk wata hulɗar diplomasiya da isra'ila har sai ta amince ta ta buɗe wuta a gaza shugabar mafosa wanda ke magana a qatar ya bayyana cewa lallai ƙasarsa ta yi amanna cewa isra'ilar ta aikata laifukan yaƙi tare da kisan kare dangi a zirin gaza inda dubban falasɗinawa suka rasa rayukansu tare da ruguza asibitoci da kayayyakin more rayuwa na al'umma To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya mai bitar wasu daga cikin muhimman labaran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi yake naɗe tabarmarsa kuma a madadin baki ɗayan abokan aikina da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai kuma ibrahim tukur kefi da ya sarrafa na'ura nura ado suleiman da na jagoranci gabatar da shirin daga nan sashin hausa na radio france international rfi kiwa masu sauraro fatan alkhairi.